mun karkare yini na 29 ga watan rajab ranar da mai alfarma sarkin musulmi ya ba da sanarwa zuwa ga lokacin al'ummar musulmi na wannan kasa wanda za a fara duban jinjirin watan sha'aban idan ha Allah ya sanya a wannan yammaci an ga wannan wata gobe in Allah ya kai mu ɗaya ga watan sha'aban in ba a gan shi ba kuma gobe zai zama talatin jibi za mu shiga cikin watan sha'aban muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu wannan wata lafiya kuma ya ba mu ikon halartar watan ramadan ya sauƙaƙe mana azumtan wannan wata na ramadan mun dawo don mu dasa inda muka kwana cikin karatun littafin mai suna al ta al-imam malik ibn anas imam darul hijra Allah ya kai rahama da haske da ni'ima zuwa ga makwancinsa yau daidai da uku ga watan uku shekara ta 2022 miladiya muna cikin kitabu salah babi na biyu a cikin kitabu sala wato babun nida'i fi safar wa ala ghairi wudu'in kuma karatun da zamu yau shine karatu na talatin daidai a cikin wannan littafin haka ne ko malam ce haddathani yahya an malik an nafi' anna abdullah ibn umar azana bis salati fi lailatin zati barjin wa rih قال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال شيني حديث مو وندى الإمام مالك يتكدشي وندى حديثي ني وندى أصلين كنا تشم بخاري دا حديثي ني شهر في تتشي يا حياتي يا جدا جمالك وشيكما يا جدا جمال مسلم نافعه nafi ishi kuma ya ce lallai abdullahi dan umar wata rana ya samu kansa a cikin halin tafiya azdana bis sala sai ya kira sallah fi lailatin a cikin dare an gane ko zati bardin dare mai tsananin sanyi wa rihin ga iska wani lokaci zaka ga ana sanyi iska na kadawa ko kuma ga sanyi mai shiga cikin jiki to a irin wannan daren abdullahi dan umar ya tafiya ga dare sannan ga sanyi ne kuma ga iska abdullahi dan umar ya samu kansa a cikin wannan yanayi kamar da na faɗa na ce ya kasance a cikin halin tafiya ne an fahimta ko yawa to shine sai kiran sallah a daidai wani wuri kamar da ya zo a wata waya da ake ce ma wato wato nan sunan wurin kenan da nunin guda biyu kamar da ya zo a waya wanda al-imam bukhari ya fitar da ita daga ubaidullahi bin umar almuhim dai abdullahi dan umar ya samu kansa a cikin halin tafiya sai ya kiran sallah da ya zo a cikin kiran sallan wanda a dare ne mai tsananin sai da iska sai ya ce ala sallu fil rihal kowa ya sallah a gida ala sallu fil rihal ala ma'anan ala ku saurara sallu ku yi sallah fil rihal a gidajenku da kuma masaukanku kowa inda yake masaukin shi inda ya sauka ko gidansa ko inda yake zaune duk inda mutum yake zaune sunan shi gida laraba suna kiran rihal duk inda mutum yake zaune a wurin wato duk inda kake zaune sunan shi rihal ana ce masa rahal jamu rahal an fahimta ko yawa wannan ya nuna game da al baji yake cewa lafazin cewa fir rihal kowa ya sallah a gida ya nuna shi yana kan hanya don haka sai kiran sallah ya masu izini wato ya masu izini da cewa su yi sallah da sallarsa shi ya yi sallah a kan lokaci a matsayin shi na liman sauran jama'a kuma waɗanda ba su samu damar fitowa ba tun daga tsananin sanyi ga iska to kowa ya yi sallah a gida malamai suka ce yana iya yiwuwa ya masu izini ne su sallah a gida a ɗaiɗaikunsu ko kuma kowane jama'a su samu wanda zai masu limanci ko ma dai me ke akwai shi a matsayin shi na sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma jagora sai ya ce mutane kowa ya sallah a gida wannan lafazi na cewa a yi sallah a gida a sallah a gida lafazi ne wanda ke nuna rukhsa da kuma rangwame irin ta addinin musulunci kun gana abdullahi dan umar a cikin wannan hadisin ya yi kiyasin iska da sanyi da kuma ruwa ma'ana kamar yadda idan ana ruwa ruwa mai tsanani da ruwa da kankara da waye da waye da waye mutane suna gida ladanin da zai zo ya kira sallah a masallaci in ya zanto jama'a ba za su iya fitowa daga gidajensu ba ya samu ya ci ala sallu fil rihal kowa ya sallah a gidansa ya fi akan ruwan sama ina fata an gane a cikin bukhari hadisin ya sake mai maimaituwa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana umarnin ladanansa in za su kiran sallah an gane ko a dare mai tsananin sanyi ko kuma mai ruwa wanda ake fama aka tashi da irin ruwan sama nan kamar ka ce marka marka to ladanin da zai kira sallah in ya fahimci wannan ruwan ba zai bar mutane su zo sallah ba to in ya zo kiran sallah sai ya ce ala sallu fil rihal kowa ya sallarsa a gida wannan yana nuna mana kenan uzuri na ruwan sama yana iya halatta wa mutane su tsaya a gidajen su. su yi sallah haka ma uzuri na tsananin sanyi da kuma iska malamai suka ce abdullahi dan umar ya yi aiki da wannan hadisin da annabi ya kasance yana umarni duk mai kiran sallah zai kira sallah in ana tsananin ruwan sama to ya ce ala sallu rihal shi ne sai ya ɗauki wannan hadisin shi ma sai ya aiki da shi yayin da ya samu kan a cikin halin tafiya sai ainihin wato ya kiran sallah a cikin dare mai tsananin sanyi ga kuma tsananin iska ya yi kiyasin sanyi da iska tare da ainihin wato ruwan sama an fahimta ko wannan ya nuna wato halaccin wato mutane su sallah a gida in akwai tsananin sanyi da kuma iskan da zai iya hana mutane fitowa sallah akwai tsanani akwai wahala saboda Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin millata abikum ibrahim addinin musulunci addini ne mai sauki وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر shi kuma wani hadisin yake cewa lallai abdullahi dan umar ya kasance baya karawa akan ikama in ya samu kanshi a cikin halin tafiya to bai karawa akan ikama ma'ana baya yin kiran sallah ikama kaɗai yake yi illa tusubhi face wajen kiran sallah asubahi an fahimta ko wato ma'ana abdullahi dan umar in yana tafiya a cikin halin tafiya tunda ba ba wai masallaci bane kuma hali ne na tafiya kila mutum ɗaya biyu uku to dan za a yi sallah kawai sai a yi ikama ba sai an damu da an kira sallah ba amma da kuna da yawa cikin ku akwai jagora liman yawan ku ya kai yawan da za a kira sallah dan kowa ya ji ya tattaru a jami'i to wannan ya fi dacewa da daidai a yi kiran sallah amma an bari duka ba laifi bane inda kadai barin kiran sallah yake zama laifi shine masallacin da jama'a ke taruwa kawai a zo a yi ikama kamar wannan masallacin ko wancan ko kowane masallaci na khams salawat mutane kawai su tare sallah ba tare da an kiran sallah ba to wannan gaskiya in sun aikata haka sun aikata makaruhi don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yakan kai hari gari ne in ya fahimci a garin babu masallaci kwara ɗaya da ake kiran sallah da aka kiran sallah alami ne daga cikin alamomin addinin musulunci ya ce illa fi subhi sai dai idan sallan asuba ce abdullahi dan umar zai yi ta a cikin halin tafiya fa inna kana yunadi nan kam yana kiran sallah sannan kuma fiha wa yuqimi sannan kuma ya tayar da ikama ma'ana kaga yakan hada kiran sallah da ikama a cikin sallah idan ta asuba ce an fahimta me yasa saboda ita sallah ta asuba tana da ƙarfi tana da matsayi a musulunci don idan manzon Allah zai kai hari wani gari to yakan tsaya ne zuwa asuba in ya ji kiran sallah a garin ya nuna akwai musulmai ba za a jiran magarin duka gaba ɗaya a yaƙe su ba in kuma aka ji gaba ɗaya garin ba kiran sallah to ya nuna garin arna ne to don haka haka manzara su ya kasance kan yi don haka sai ya zanto malamai a irin su abdullahi dan umar musamman ma dai shi kamar yadda aka rawaito mana wani hadisi in ya kasance a cikin halin tafiya baya kiran sallah ga kowace sallah amma sallan asuba kam yana kira mata sallah sannan kuma ya ainihin wato a yi ikama wa kana kulu inna al-adhanu lil imam har ma ya kasance Abdullahi dan Umar yana cewa ai kiran sallah ana yi ne don liman alladhi yashmiu ilayhi nas wanda mutane za su tattaru su zo su bi shi sallah kenan kai ba liman bane kana tafiya ne akan hanya lokacin sallah idan yayi ba dole bane ka kira sallah ba ma za ka kira sallah ba saboda koyi da Abdullahi dan Umar saboda kai ba liman bane an fahimta ko amma limamin da ya san akwai jama'a a bayansa limamin masallaci ko liman ya yi tafiya tare da jama'a masu yawa kaga akwai liman a cikinsu to irin wannan za a tsaya a kira sallah don limamin ya shiga gaba ya ba su sallah ina fatan ana ganewa me yasa saboda yana da jama'a a cikin halinsa na tafiya akwai runduna guda tare da shi an fahimta yana tare da wata runduna ko kuma a cikin ayari kuma shine jagoransu a nan ma malamai suka ce hatta tafiyar da aka samu jama'a masu dan dama masu yawa a cikin su akwai jagora amir to wannan amir in shine kamar matsayin liman to in za su sallah ba za a ce kawai ayi kama ikama ba saboda yawan jama'an da kuma akwai jagoranci to sai a kira sallah ko da ba masallaci ba ne sannan sai a yi ikama wannan limamin ya shiga gaba ya yi sallah saboda me saboda akwai limamin da mutane suna tattaruwa zuwa gare shi an fahimta amma duk mutumin da ya samu kansa a cikin halin tafiya ko da kuna da dan dama mutum biyu uku hudu biyar za ku jam'i to iqama za ku ba dole bane sai kun kira sallah tunda da ku kai adadin da za a kira ku jama'a jama'a da in an kira sallah jama'an za su tattaru dan su bi ku ba an fahimta kuma wannan shine abin da ya shahara daga mashabin wato manya-manya daga cikin malamai irin su Imam Malik da kuma sauran a'imma guda uku da suka rage duka sun tafi akan cewa wato za a iya yin kiran sallah ga mutumin da ya samu kashi a cikin halin tafiya ko da ma shi kadai ne za a iya yi a bisa wato ba halacci ba wato musabanci ba ba dole ba an gane ko duk da an samu malamin da suka tsananta irin su imamu afa wanda yake ganin duk wanda ya yi sallah a cikin halin tafiya bai kira sallah ba kawai ya da ya kama ya sallah to in har yi wannan sallah to ya sake sallah to kaga wanda ya tsananta wannan fahimtar sa ce yana so ya nuna mana muhimmancin wato sallah shi yasa a ainihin wato al'imamu imamu ibn abdul yake cewa hujja a cikin wannan mas'ala shine lallai manzo Allah sallallahu ya kasance yana yana kiran sallah a cikin halin tafiya da kuma halin zaman gida kuma yana bada umarni dangane da haka to a wannan hadisin shi ya kafa hujja da shi bisa ga cewa dole ne a kira sallah amma ba inda annabi ya ce an yi sallah ba a kira sallah ba sallah ba ta yi ba ko da a masallaci ne aka yi sallah ba a kira sallah ba annabi bai ce ba ta yi ba amma duk da aikin manzo Allah ya nuna yana kiran sallah duk inda ya samu kanshi a cikin halin zaman gida ko cikin halin tafiya wani ya nuna sunna ce ne tafi an fahimta yawa sannan malamai duka sun yi ijma'i akan ya halatta a cikin halin tafiya ko kai kadai ne ka kira sallah ijma'i ne kuma duk wanda ya kira sallah ya yi sallah ko shi kaɗai ne ya samu lada an fahimta ana gane ko to wannan shi ne ya ce wa haddathani ya haya an malikin an shi hisham ibn urwata anna abahu qala lahu idza kunta fi safarin fa in shi shi'ta an azina wa tuqima fa'alta wa in shi shi'ta fa'aqim wa la tu'azzin kun ga hadisin ya kara fito mana da mas'alar fili ko yake cewa malik ya ji daga hisham dan urwa lallai babansa ya ce masa idan kun tafi safarin in ka samu kanka a cikin halin tafiya in shi ta in ka ga dama an to addini kai kiran sallah haka kai kaɗai ma za ka iya kiran sallah ko wato kima sannan ka yi ikama don ka samu lada na aikata sunna da kuma aikata musahabi ya ce fa'alta in ka ga dama ka aikata haka wa in ta fa'ajin wala ta'azi in ka ga dama ka samu kanka a cikin halin tafiya kai kiran sallah ka yi ikama kawai domin babu sabani bisa da cewa ikama shari'ar musulunci ce a cikin kowane hali mutum ya samu kansa ko a cikin halin zaman gida ko a cikin halin tafiya kiran sallah ne dai aka samu sabani ibn abdul bar yake cewa to kaga ga hadisan sun zo wancan ya ce wannan ya ce to yanzu ya za a yi kenan ibn abdul bar yake cewa mutum zai zaɓa wa kansa abin da yake gani ya fi a fahimta in ya ga dama ya kiran sallah saboda falalan kiran sallah a cikin halin zaman gida da halin tafiya ko kaga duk wanda ya kira sallah a cikin halin tafiya da halin zaman gida ya aikata abin da yake in kuma ya ga dama ya bari amma dai abin da aka fi so mutum ya kira in an fahimta duk da in ka barin babu laifi kamar yadda wannan asarin ya nuna ana ganewa ko ya haya يا malikan yaqulu la ba'sa an yu'adhina ar يعزن wa huwa rakib shi kuma imam malik ya haya yake cewa naji maliku ake tambayar sa cewa to shin mutum zai iya hawa kan abin hawarsa yana kan raƙuminsa ko dokin sa. kawai sai ya kwalla kiran sallah ya kiran sallah akan abun hawa aka tambayi ma malik yake cewa maliku sai ya ce labas babu ne an yi ajinar wanda ke kan jaki ko alfadari ko doki ko yake kan igwa da tankan yaki ko yake kan motarsa irin mai buɗaɗɗen abin nan nan ko menene ko ma dai menene in dai zai yi mutum ya miƙe ɗar kamar aluja ya tsaya kan wannan abin hawan ya kiran sallah to wannan babu laifi imam malik ya ce babu laifi mutum ya kiran sallah alhali yana kan abin hawansa alabashin ya zo zai yi sallah sai ya sako ya yi ikamarsa a ƙasa sannan kuma ya yi sallah wannan fatawar da imam malik ya faɗa babu saɓani bisa ga cewa wato ya halatta ga matafiyi ya kiran sallah alhali yana kan abin hawa allahumma illa wasu daga cikin malamai sun karhanta irin su imamu afa suka ce ai kiran sallah ana yi ne a tsaye don sallah ana yi ne a tsaye saboda haka tun da ko kiran sallah a tsaye ake yi mutum ba zai kira sallah ba yana kan abin hawa ba sai dai akwai wata lalura ta rashin lafiya ko kuma ainihin wato a wani hali da ake ciki na tsoro ko yaƙi ko wani abu kama da haka an fahimta ko yawwa har ma ibna wa'il bin hujr yake cewa haƙƙi ne kuma sunna ce sunanna wadda manzo Allah ya sunnanta cewa kada mutum ya kira sallah face yana tsaye kaga ya nuna ka'ida da al'adar kiran sallah shine a yi ta ne a tsaye ake cewa ba a kiran sallah face mutum yana cikin tsarki sannan kuma zai yi kiran sallah a tsaye kaga sakowa da kan abun hawan ya amma dai duk da haka maliku ya ce labas an fahimta yawwa saboda akwai hadisi cikin bukari da muslim manzo Allah ya ce wa bilal da zai kira sallah yake ce qum fa azin ko kun tuna kun fa azin hadisin ainihin kiran sallah ya bilal kun fa azin ya kai bilal ka miƙe ka kira sallah ka ga nuna ashe miƙewa ake in za a kira sallah to amma dai in an yi akan abun hawan bisa lura ko uzuri wannan ya nuna babu laifi أي وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلا صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال مالك يتي يا هياب العباري دقى سعيد بن المسيب للي شياك كسنشينا شعر من صلى بمتمن به صلى بأرض أتى bi صلاة ƙasa wanda babu gida gaba babu gida baya ba ruwa kawai wato rairaye ne wurin an gane ko rairaye ake cewa ko mama rairaye ko yawa wuri yawa nan rairaye yawa ya yi daidai yawa to wuri ne wanda yake babu ba dausayi ba ni'ima wurin an fahimta wuri ne wanda yake daji ne to idan mutum ya samu kanshi a irin wannan wurin zai yi sallah to ya sani cewa ko babu kowa shi kaɗai ne a wurin sallah an yaminihi malakun to ya sani a hannun daman shi akwai mala'ika yana sallah tare da shi wa an shimalihi malakun sannan haka kuma a daidai hannun hagunsa akwai mala'ika shi ma yana sallah saboda Allah ya ce wa inna alaikum la hafizina kiraman katibin duk inda kake akwai ma yantiru min qawlin illa ladayhi raqibun a ce duk inda kake akwai mala'iku biyu ɗaya dama ɗaya hagu na daman yana rubuta sallah azumi zakka haji makaranta masallaci na gun yana rubuta saba ma Allah kuskure zunubi da sauransu Allah ya gafarta Allah ya ce an fahimta to wasu malamai suka ce waɗannan mala'ikun guda biyu su ake nufi su ne ɗaya a dama ɗaya kuma a hagu a wasu malamai suka ce ta iya wannan hukuncin na cewa idan mutum yana sallah a sahara a fili in shi kaɗai ne mala'iku biyu za su sallah tare da shi ɗaya a damarsa ɗaya a hagunsa kaga ai a saba mai yadda muke yin sahu ko wasu malamai suka ce wannan kususiya ce ga mala'iku su yadda suke yin sahu su kenan tare da mutum an fahimta amma su ɗan adam mutane kenan idan zan yi sallah mu uku mun haɗu za mu yi sallah ko biyu za ku yi sallah tare da ni to mutum ɗaya zai iya tsayawa a ina a hannun dama na amma in kuka kai biyu in ka kai biyu za a yi sai dai ku bin gaba ɗaya ku koma baya ku sau an fahimta kamar yadda haka ya tabbata a aiki na manzo Allah sallallahu alaihi yadda ya zo a cikin hadisin Anas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tare da shi akwai mutum biyu sai mutane biyu suka tsaya a bayan shi Anas shi kuma yace ni sai na tsaya ko qumtu ana wal yatimu wara'ahu ko muka tsaya ni da maraya bayan manzala ta sallallahu kaga wannan ya nuna idan ko da yara ne ma ko basu balaga ba indai suna da wayan da za su tsaya ba za su bar sahu ba to ba za ka sa su a hannun daman ka ba ko hagunka a za ka jeran sa su ne a bayan ka sannan yace wal ajuz min wara'ina sannan a bayan su ana tsin da wancan marayan akwai wata tsohuwa kuma a bayan su wannan ke nuna yadda ake yin sahu kenan kuma yana iya daukar wato cewa ka to ai shi mutumin duk da ya samu kansa a cikin halin tafiya yana sallah shi kadai to a lokacin daraja shi ta kai darajar mala'iku lokacin da zai yi sallah saboda ai Allah ya ce inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah ya bi mala'iku suna suna yaki suna jeruwa ne sahu sahu wani baya saba ma wani to yace wala Allah suka ce wala Allah yanayin sahu mala'iku da ma haka yake suna jeruwa ne waja rabbuka wal malaku saffan saffan sahu sahu an fahimta mala'iku za su je rana da kyama to haka wasu malamai suka ce yana iya yiwuwa cewa shi ne sallan shi kadai Allah ya ɗaukaka darajar shi ya kai darajar da ya samu darajar yin sallan jam'i tare da yin mala'iku kenan ko da kai kadai ne za ka yi sallah a cikin sahara matakan niyyarka ka samu jam'i sai Allah ya kaddari yanzu ka samu kanka a cikin halin tafiya to kai tamkar mai yin sallah ne cikin jam'i darajar ka ta kai darajar mai jam'i sai ya ce fa in azana wa aqama salata da shi wannan mai sallar shi kadai a sahara ba gida gaba ba gida baya sai kalli gabas ya kwalla kiran sallah ya gama ya daidaita sahu wa aqama ya kuma tsaye da iqama shi kadai an fahimta ko kaga shi ma in har ya aikata haka to salla wara'ahu min al-mala'ikati amsalul jibal Allah zai aiko mala'iku dandazo tawaga-tawaga masu yawa masu girma masu duhu saboda yawan har ya kai ganka kalle zaga kamar manya-manyan duwatsu ne sai su jeru a bayan shi su sahu su sallah tare kaga ƙarshen asarin yana nuna mana cewa kenan mala'ikun za su tsayi bayan shi ne za su yi wannan kuma da shi ne malamai suke nuna cewa kenan ya nuna su ma kansu mala'iku suna yin sahu irin namu ala kulli hal hadisin ma dai yana da ta cewa tsakanin malamai don malamai suna ganin a hadisin mafsu'i ne amma dai an ruwaito marfu'i da irin wannan ma'ana ala kulli hal mala'iku suna zuwa su sahu tare da mutum ko da shi kaɗai yake yin sallah a cikin sahara ko to da mu yi kokari mu kiyaye sallah ko da a cikin halin tafiya ne in mun aikata haka mun aikata abu mai kyau babu na gaba malam yake babu qadru suhuri binan nida babu da zai mana magana gwargwadon lokacin da ake so mutum ya bari tsakanin shi da kiran sallah ga watan ramadan zai shigo ga watan sha'ban zai shigo watan yin azumi to minti nawa ake so mutum ya bari gwargwadon tazaran da ke tsakanin sa da kiran sallah kuma yaushe ne idan mutum ya ci abinci cikin dare daren da zai yi azumi wace garin daren babu komai azumin shi na nan shine malik yake cewa ya haya yake cewa haddathni ya haya an malikin ubaidullah yake cewa babansa ya haya bashi labari daga maliku an abdullahi ibn dinar عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي للي بلال عبد الله بن عمر يشي للي من زعل صلى الله عليه وسلم ياشي للي بلال ينا كرا صلى كما يزوع شكل بخاري يعذن إن بلالا ينادي ينادي أو أن رواية مالك أشم بخاري كما يشي يعذن يوشي كرا صلى يعذن بليل yana kiran sallah ne cikin dare saboda bilal yana kiran sallan farko ne ko manzo Allah yana da ladane guda biyu da bilalu da abdullahi bin ummi maktum bilal yana kiran farko shi cikin dare yake shi kuma abdullahi bin ummi maktum baya kira sai alfijir ya to makaho ne sai an zo an ce mishi asbahta asbahta gari gari alfijir ya to ba gari ya waye ba fa a alfijir ya ce to kashi sai muke kira sallah to shine a manzala Allah Bilalu ku sani yana kiran sallah ne cikin dare ko ka ji kiran sallan Bilalu fakulu ya ku masu son yin azumi masu yin sahur ku ci gaba da cin abincinku washrabu ku ci abinci wannan kaga yana nuna mana cewa kiran sallan Bilalu alama ce a wurinsu wadda ke nuna cewa akwai sauran shigan lokaci ko lokacin sallan asuba bai shiga ba an fahimta kuma ya nuna mana na cewa abdullahi su ke kiran sallan farko a gaba sai annabi ya ce hatta yunadi yabnu ummi maktum har ku daina cin abinci har sai kun ji abdullahi dan ummi maktum ya kira sallah asalin sunan shi Hussein kamar da wasu malamai suka ce wasu malamai suka ce sunan shi Abdullahi a wannan Abdullahi manzon Allah ne ya sa masa an fahimta amma babu laifi eh, a saga mutum yana da sunaye guda biyu ko a cikin ma ana samun mutum kaji wani ana ce mishi iro wani ana ce mishi iroro ko kuwa wani ana ce mishi muhammadu wani ana ce mishi madu ko duk ba laifi ba ne ko ba a samun haka yawa to da haka annabi ya ƙara mishi suna ya sa mishi abdullahi shi wannan mutumi abdullahi bin umar maktum sahabin annabi ne ba ne ya musulunta da dadewa ya fi shahada da cewa abdullahi dan ummi maktum kun ga ana jingina shi a zuwa ga ummi maktum an gane ko yawwa wannan sahadi abdullahi bin ummi maktum malaman sharajin suna faɗi cikin tarihin sa manzo Allah yana girmama shi yana ganin darajarsa kuma har ma wani lokaci annabi yakan wakilta shi ya zama khalifarsa a madina yayin da tafiya ta kama shi annabi ya wakilta shi so ɗaiɗaiɗaiɗai har so goma sha uku yana riƙe madina kuma yana yi wa mutane sallah a maimakon manzan Allah kaga wannan ya nuna maka darajarsa shi ne wanda Allah ya sauka da abasa wata walla an ja wula a a kansa na san ko su tarariya an fahimta sunan mahaifiyarsa atika bintu abdullahi makhzumiyya an gane ko sunan asalin mahaifiyarsa kenan wasu malamai suka ce an haife shi makaho sai aka jingina shi aka jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa ake cikin shi abdullahi bin ummi maktum an fahimta me yasa aka ce mishi maktum ma'ana saboda an share ganinsa ma'ana maktum daga kucima alaihi an shafe haskensa bi ma'ana littafin bi basari ah, amma sai dai abin da ya fi shahara kamar da wasu malamai suka faɗa suka ce a'a gaskiyar lamari shine makancin daga baya ta same shi ya makance ne bayan yakin bada da shekara biyu dai da zo a cikin fatihul bari to haka dai zancikan malamai suka sha kawo zancika daban-daban ah, ya tabbata a cikin hadisin anas cikin sunan bai haƙi yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jibril ya zo wa manzon Allah tare da shi akwai ibni ummi maktum sai yake cewa mata zahaba basaruka yaushe makantarka yaushe ka zama makaho kala wa ana gulam sai yake cewa ya makance ne yana yaro kaga wannan shine hujjan waɗanda suke ganin ya makance ne tun yana yaro halafazin bai haƙi shi kuma ya ce wa ana saghirun kaga ana gulamun ana zai duka abu ɗaya ne almuhim akwai dai zasu kan malamai akai abin da mu ɗauka a cikin wannan hadisi ne a cikin shi akwai halaccin yin kiran sallah na asuba kafin lokacin asuba ko shi yasa muke wa asuba kiran sallah kafin lokacin ce dan ya nuna ita ce sallar da ya halatta a kira ta kafin lokacin ce duk da wasu malamai sun hana kiran sallah asuba kafin lokacin ta yi dole za a jira sai lokaci ya yi sai a kiran sallah bin a jere an fahimta a kira na farko wasu yan ni haka ko mintuna sai a miƙe a kira sallah na biyu amma bayan alfajir ya fito amma dai suna ta tabbatar da cewa abdullahi ibn maktum baya kira sai gari ya waye shi kuma Dulali yana kira cikin dare don haka wannan shi muka gudana a kai? don haka kuma shi muke ci gaba da yi حديث لقبيك وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم كاجا شي ما hadisin ya tabbata mana da hadisin baya musamman ma kaga hadisin asalin shi yana cikin bukhari kuma yana cikin muslim kamar yadda wancan ma yana cikin bukhari yana cikin muslim قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى yace abdullahi dan ummu mutum ya kasance mutum ne makahu la yunadi baya kiran sallah hatta yuqala lahu har sai an ce mishi asbahta asbahta alfijir ya to alfijir ya to cikin wannan ainihin wato za mu fahimci cewa kenan abin da ya halatta kaɗai mutum ya ci abinci ko da wuri ya ƙure maka lokacin da ya kamata ka daina cin abinci Shi ne lokacin da ma dama alfijir bai keto ba amma alfijir na kitowa abdullahi dan wani maktum zai kira sallah kuma shi ko bai kira sallah sai an ce mishi alfijir ya keto to kaga akwai hatsari mutum ya zauna ya ta cin abinci har a kira sallah yana cin abinci an fahimta malikiya suna tsananta kwarai da gaske wasu dai malamai ne suke yin rangwame a kai ba a so mutum ya sakarwa kansa linzamin da zai ta cin abinci bayan an kira sallah da wannan shi kuma babu ya kare sai babu ma ja a tittita ya sala yanzu mun gama kiran sallah ta kuma littafin sallah muke shi za a yi tayi ne sallah za a yi ta magana yanzu za mu zo maganin buɗe sallah in an zo za a yi sallah ya ake buɗe sallah haddathani ya haya malikin an ibn shihab an salim ibn abdullah an abdullah ibn umara an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle ma ikin allah sallallahu alaihi wa sallama kana ya kasance idan ta ta in zai fara sallah rafa yadaihi yakan daga hannayensa hazuwa mankibaihi daura da kafadinsa guda biyu nan ake cewa kafada daidai mahadan damatsan hannun mutum da kuma ƙashin da ya hau kan kafadan mutum ya tafi zuwa wuya to daidai nan wurin mutum zai hada zai daga hannunsa haka kenan saboda haka wannan a hadisi yana nuna mana manzo Allah sallam ya kasance in yazo zai yi sallah in zai bude sallah yana daga hannunsa zuwa daidai kafaɗinsa an fahimta ko kafaɗu su ne matattaran ƙashin da ya riƙe damatsan mutum da kuma ainihin allon kafaɗan gaba ki dokin kafaɗan gaba ɗaya wannan ita ce fatawar imamu malik da imamu shafi'i da jumhurin malamai bisa ga cewa idan mutum ya zo kabbaran harama zai yi sallah zai daga hannunsa zuwa ga daura ga kafaɗinsa an fahimta shi kuma al'imamu abu hanifa ya ce a'a idan mutum ya zo kabarin sallah zai daga hannayensa daura da kunnuwansa muka ce aka ce malamai su ce ne hujjinka ya ce akwai hadisi ingantacce wanda maliku bin al-kuwait sahabin annabi ne shi ma ruwaito ce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai yi kabbara a sallah ta harama ko ta ruku'i ko ta sujada ko ta dagowa ko ta faduwa ko ta tashi to yakan daga hannayensa daura da kunnuwansa wannan hadisin ya inganta wancan ma ya inganta da haka kowanne kai ya halatta ka aikata sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ma yafi shine wani lokaci kai daidai kunnuwanka wani lokaci kai daidai kafadinka kowanne kai ka aikata sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo karara a cikin ruwaya muslim yake cewa hatta yuhazi bihima furu'a udunaihi annabi ya zo kabbara a cikin sallah yakan daga hannayensa har sai yayi daidai da gefen kunnuwansa furu'a gefen kunnuwansa su ake ce ma furu an fahimta ko arwayin wa'il bin hujjar shi kuma yake cewa hatta hadha ya udunaihi annabi da yazo zai kabbara a sallah sai daga hannayensa har sai da hannayensa kai daura da kunnuwansa guda biyu kaga wannan ya nuna yadda ake yi kenan to dangane da kuma kabbaran shin yaushe mutum zai ce Allahu akbar bayan ya daga hannayensa ne sannan zai gida Allahu akbar ko ko sai ya fara cewa Allahu akbar sannan zai daga hannayen shi ma akwai sabani tsakankanin malamai saboda hadisai da suka zo daban-daban an fahimta amma dai ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gwama hannayensa da kabbara a lokacin da yake sallah na sanda zaka ce Allahu akbar ka ga hannayen naka ka ce Allahu akbar ko daura da kunnuwanka ko daura daura da kafadinka kada ka fara cewa Allahu akbar zaka ga na yi sannan kuma ya daga ni ko kuma ya fara daga ni sannan Allahu akbar abin da yafi dacewa shine ka daga hannayenka sannan kuma ka hada lokacin da kake cewa Allahu akbar ka fara da dagawan kuma ka sauke da gamawan a tare lokaci daya wannan shine abin da ya inganta daga zancen al'imamu shafi'i da imamu abu hanifa don haka wannan ya halatta amma an samu ruwaya wadda ta zo al'imamu musulun ya fitar da ita wacce take tabbatar da cewa mutum zai iya ɗaga hannun sannan daga baya biyo da kabbaran babu laifi duka akwai ruwayoyi daban-daban ingantattu idan mutum ya duba littattafai na hadisai musamman waɗanda suke sharhi zai ga ainihin wato hadisan duka baki da a takaice ne ce rafa'a ya dai hazo man kifai annabi in zai buɗe sallah yana ɗaga hannunsa daura da kunnuwansa menene hikiman daga wannan hannun suka ce ishara ce zuwa ga cewa ya jefar da duniya bayan bayansa ma'ana in yi haka Allahu akbar ya jefar da duniya bayan bayansa yanzu ya fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala da baki ɗaya da ɗokacin jikinsa don ibada wasu kuma suka ce a'a hikiman daga hannu wajen kabbara harama Shi ne don ka nuna ma mai kallon ka makahu zai ji sauki in ka ce Allahu akbar amma kurma fa zai gani zai ga hannu sai ya gane suka ce to shi ne hikima sun yi ta faɗin hikimomi wasu ka ce a alama ce ta nuna miƙa wuya ga Allah subhanahu ta'ala da kuma jawuwa zuwa gare shi wasu ka ce a dan ya nuna ya girmama Allah matukan girmama wasu kuma suka ce a don ya nuna shi cikakken ya tsaya cikakkiyar tsayuwa a gaban Allah shi ya daga hannu ya yi haka ba ku ganin manyan za a tsara musu sojoji za su tsara musu ai kamewa ake sai a yarfar da hannun kuma sai a tsaya cak to ya ce to wannan yana nuna cikan tsayuwa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala qala wa kana ibn ummi maktum rajulan a'ma yace ya kasance a ban gama ba ko kuma na yi tsallake ko ba ta yake wa rafa'a ko yawa wa idza rafa'a ruku'i sannan annabi in ya dago kansa daga ruku'i shima ma rafa'ahu ma kadhalika aidan yana daga hannaye wannan ya nuna kenan idan mutum zai kabbara a cikin sallah yana daga hannu ba sai kabbaran harama kawai ba za ka daga a kabbaran harama kamar yadda za ka daga a sauran kabbarbari a cikin sallah ina fata an gane wannan duka ya halatta a cikin sallah a wa qala Allahu liman hamidahu annabi ya kasance yakan ce sami'a Allahu liman hamidahu sannan rabbana wa lakal hamdu wa kana la yaf'alu dhalika fi sujud annabi baya yin waɗannan ɗaga hannun da ake magana a cikin sujada a wannan hadisin yana ɗauke da wasu hukunce-hukunce kamar haka hukunci na farko shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sami Allah wa liman hamidahu kusa mafi yawancin halayen manzo Allah liman ne ko mafi yawanci ko a ce manzo Allah duk inda zai salla a liman yake to to kenan liman zai ce sami Allah wa liman hamidahu kuma ya ce rabbana wa lakal hamdu wannan hadisin yana nuna mana eh zai ce sami Allah wa liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu ko saboda ai mun ɗauko hadisin daga cewa manzon Allah ya kasance in zai buɗe sallah yana kaza kaza kaza kaza zuwa ƙarshe wasu kuma malamai suka ce a'a liman ba zai ce sami Allah wa liman hamidahu ba cikin su akwai malikiya suka ce saboda liman saboda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa annabi ya kasance in ya dago idza annabi yake cewa idza qala al-imamu sami Allah wa liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal hamd idan limamin ku yace sami Allah wa liman hamidahu kuma mu sai ku ce rabbana wa lakal hamd wasu malamai sun ce sami Allah wa liman hamidahu haƙƙin liman ne kadai ma mu shi kuma haƙƙinsa rabbana wa lakal hamd wasu malamai suka ce a'a liman zai ce sami Allah wa liman hamidahu kuma ya ce rabbana wa lakal hamd ma mu ma in ya ga dama ya ce sami Allah wa liman hamidahu rabbana wa lakal hamd ha a malikiya akwai wannan zancen suka ce inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi saboda hadisin da annabi yake ce ai an sanya liman dan ai koyi da shi da aka dan ka ce sami allah wa liman hamida wa rabbana wa lakal hamdu ba kai laifi ba kai koyi da liman ne kuma kai koyi da annabi da yake sallu kama muni usalli sannan inna ma ju'ila al-imamu li yutama bi kowanne kai ya halatta kuma ya inganta to sai yace wa kana la yaf'alu dhalika fi sujud la yaf'alu dhalika mene daga hannu ake nufi ba sami allah wa liman hamida ba an fahimta saboda sami alawali mana mai ai yana yi ne baya dago rukuni ne baya yi a sujada abinda baya yi shine daga hannu daga nan wasu malamai suke ganin ba a daga hannu wajen sujada an fahimta ko wato ma'ana ba a daga hannu wajen sujada wato ba ana nufin wajen dukawan ba a wajen dagowa daga sujada da kuma komawa sujada an fahimta yawwa wannan shine sai asari na gaba yace wa haddathani an malikin an ibn shihab an ali ibn husayn bin ali ibn abi annahu qala an karbo daga ali dan husayn dan abi talib lalle shi yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yukabbiru fi salati kullama khafada wa rafa'a annabi ya kasance yana yin kabbara a cikin sallah duk sanda zai duka da kuma disanda zai miƙe zai duka zuwa ruku'i zai dago daga ruku'i sai ya ce Allahu akbar zai duka zuwa sujada ya ce Allahu akbar zai dago daga sujada annabi duka dai in dai dukawa annabi zai yi da dagowa a cikin sallah yana cewa Allahu akbar Allahu akbar jama'a kun gane lam tazal tilka salatu hatta laqiya Allah wannan bai gushe ba shine sallan annabi duk sanda zai duka ko ya dago a cikin sallah yana cewa Allahu akbar Allahu akbar wannan shine aikin annabi sallallahu alaihi wasallam وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة شيكم أنه حديث من دقى سليمان بن يسار يتشال للي منزن الله صلى الله عليه وسلم حديث مرسلين أو رأيك سعيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر يرفع يديه في الصلاة yana daga hannun shi a cikin sallah kenan duk inda annabi zai kabbara annabi yana daga hannu wannan asarin ya nuna mana tabbaci duk da hadisin ya inganta ta wasu fuskoki daban-daban yana ƙara tabbatar mana cewa halaccin duk bara an za ka yi a cikin sallah ba laifi ba ne ka ɗaga hannu jama'a an gane wannan da kyau yawwa ya tabbata a cikin sunna وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله yace Malik ya ji daga Ibn Shihab az-Zuhri kenan shi kuma ya ji daga malamin sa Abu Sulaiman sa dan Abdurrahman dan Aufi dan sahabin manzon Allah kenan Abdurrahman dan Auf shi kuma yace lallai Abu Hurairah ta sahabin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin daga jin isnadin sama ko Abu Hurairah bai ce annabi ba isnadin shi lafiyayye ne saboda rijal in shi duka mazajen shi tsayi ne shi yasa ma bukhari da muslim sun fitar da hadisi a takaice abu huraira yake ya kasance yake cewa lallai abu huraira kana ya kasance yusalli lahum yana musu sallah a matsayin shi na liman idan yazo fa yukabbiru sai ya kabbara kullama kafada duk sanda zai sunku ya zuwa ruku'i wa rafa'a haka duk sanda zai dago daga ruku'i ko duk sanda zai duka zuwa sujada haka duk sanda zai dago daga sujada haka ya rika yi musu sallah fa idan sarafa idan ya idar da sallan qala sai yace wallahi na rantse muku da Allah inni la asbahukum bi salati rasulillah duk cikan ku nan din na fi ku yin kama da manzon Allah wajen sallah wani kalubalen sai sahabi sai wanda ya ga annabi haddaran kwafa yace dukkan ku nan na kai na fi ku kamance ce da manzon Allah wajen sallah ai Abu Hurairah ya isa ya faɗi wannan ko ba komai duk sabon annabi ba wanda ya kai shi yawan hadisai ya lizinci manzon Allah iya lizinta ya zauna a masallaci baya zuwa ko ina ko kasuwa bai tafiya ko neman abinci bai zuwa wani zubin yunwa ta buge shi ya faɗi a masallaci mutane su wucewa su ɗauka mahaukaci ne shi ce ba komai ba saboda bai san wani hadisi ɗaya ya ce mishi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake cewa duk sahabban annabi ba wanda ya kai yawan hadisi sai Abdullahi bin Amr bin al-As shi ma abin da ya sa ya fi Abu Hurairah hadisi saboda shi yana rubutawa in yana kwafewa ka san wanda yake kwafewa in an ce a fito da abin da aka kwafe ba kamar wanda ya haddace ba wanda ya haddace zai iya mantawa an fahimta so da dama za ka haddace abu ka zo kana so ka faɗe shi amma kuma ya ƙi zuwa saboda mai hadda malamai suna cewa ma hufiza farra ko ma ci ba wa ma hufiza farra duk abin da aka rubuta shi ya fi zama abin da aka haddace a kwana tashi wataran sai ka nemi ka ji babu to da haka abu huraira babban sahabi ne ya kuma iya sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malikin عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع هذا irin wancan وانشان baya. lalle Abdullahi dan Umar ya kasance yana yin kabbara a cikin sallah duk sanda zai duka ruku'i ko sujada haka in zai dago ruku'i ko sujada وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعه ما دون ذلك شكم أن عسر ينا جاء من شوا يا حيا جد جمالكو شكو مالكو يا جد جناتي نافع يشيل لله عبد الله لو عمر كان يا شيء إذا افتتح الصلاة إن يبوء سلا جي سلا معنا جي كبرا هرمه rafa yadda yana daga hannayensa zuwa hazuwa shi daura da kafaɗinsa jama'a kun gane ko za za rafa ra'sahu min ruku'i haka kuma ma yake aikatawa in zai ɗago kansa daga ruku'i rafa huma amma sai dai in ya ɗago su duna zalika baya kaiwa daidai kafaɗinsa kenan yana ɗan yin kasa kasa kadan da hannayensa an fahimta to a nan wurin malamai sun yi magana a kan cewa menene yake nufi da duna zalika a nan wurin a cewa duna zalika ya saba ma hadisan baya saboda an ce annabi sun da sallah yana daga hannayensa har zuwa mai kibai shi kuma wannan hadisin ya kawo mana duna zalika an fahimta sai malamai suka ce to hadisin maliku da ya kawo mana a baya bisa ga cewa a lalle abdullahi da umar kane ya kabiru fi salati ba wurin ba nan yana magana daga hannu ne ko a bar ma dai in kawo matsala yadda ya kamata a yadda ta take shine haka maliku ya rawaito daga malamin sanafi sannan abu dawo da ma ya rawaito irin wannan hadisin amma hadisin ibnu jurayj ya saba ma wannan hadisin an fahimta to sai imamu malik ya tambayi nafi'u shin a kana ibn umar ya ji alu al'ula a abunna? shin abdullahi dan umar ya kasance in ya zo sallah yana ɗaga hannun shi a kan ta farko ya zama ya fi daga ta sama da sauran babbarin kamar yadda wannan asarin yake nuna mana in ji maliku ya tambayi malaminsa Na sai yake sha Allah baya yin haka a ganin maliku ya kore cewan za a yi ƙasa-ƙasa da hannu wajen sauran kababbari yana nuna duka ɗaya ne za a ɗaga duka daura da kunnuwa da wannan ne malamai suke cewa to za mu ɗauki ruwaya ko zancen imamu malik game da cewa hannu za a daidai shi daidai da daidai ma'ana daidai da kafaɗu a kowane kabbara a cikin sallah saboda abinda imamu malik ya kawo a nan wurin tabbatarwa ce shi kuma ibn jurayj a shi kuma wancan asarin da muka karata a sama cewa wa idza rafa'a wa idza rafa'a ra'sahu min rukui rafa'a ma duna zalika hadisin sai ya zama shi bai tabbatar da abin da maliku ya tabbatar ba an fahimta ko sai suka rinjayar da ruwayar imam malik bisa ga cewa wato daidaitawan shi ne abin da za a yi riko da shi a aiki da shi bari mu samu wajen tsayawa ko وحدثني عن مالك عن ابي نعيم وابي بن كيسان عن جابر بن عبد الله انه كان عليهم تكبير في الصلاه قال فكان امرنا ان نكبر كلما خفضنا ورفعنا شيما ايرن حديث با جابر يا يا yake cewa lallai wahabu bin kaisan yake cewa malamin su jabir dan abdullahi ya kasance yana karantar da su sallan Allah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimu mu takbira fi salat ya ake yin kabara a cikin sai yake cewa fakana ya fakana ya amuruna shi jabiru ya kasance yana umurninmu an nukabbiran za mu kabbara a cikin sallah kullama khafabna wa rafa'na duk sanda za mu duka da kuma duk sanda za mu a cikin dai ana yin kabbara lokacin da za a da kuma lokacin da za a sunkuya وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل kabbara takbiratan wahidatan واحدة anhu عنه تلك takbira yake cewa ibn shahab yake cewa malik yake cewa ibn shahab malik yake cewa kana ya kulu ibn shahab yana cewa idan adrakar rajul raka'ata idan mutum ya riski raka'a ɗaya tare da liman kafin limamin sai ɗago daga ruku'i sai ya samu sararin da fakabbara takbiratan wahidatan yayi kabbara ɗaya kabbaran harama har ya riski lima a cikin ruku'i to an anhu tilka takbira wannan sabbaran ta wadatar masa ma'ana ya samu sallan jam'i kuma ya samu wannan raka kuna gane ko kala maliku sai imam malik yake ce wa zalika idza nawa bi tilka takbirati iftitah as-salah amma mutum zai samu raka'an nan da yayi rukuyi kabara harama ya samu liman a cikin rukuyi mutum zai same ta ne idan har ya shiga da niyyar wannan kabbar da yayi sunanta kabar harama sannan ya shiga da niyyar zuwa rukuyi amma in bai tafi da wannan niyyar ba to bai samu wannan raka ba ina fatan kun gane wasu ila wa kala ah, haka ne ko wasu ila malik an da kala ma al imam fa nasiya takbirat al istifat to kuma an ce imam malik tawa Allah shi gafarta malam mutum ne zai shiga sallah ya iske liman yana ruku'i sai ya manta ya kabbaran harama fa nasiya takbirat al istifat ya manta ya kabbaran harama wa takbirat ruku'i kai har kabbaran ruku'i ma duka ya manta kawai ya duka gaba daya bai tashi tunawa ba hatta sallah raka'atan sai da aka gama raka'a daya to ya zai thumma zakara sai ya tuna shi ne thumma zakara annahu lam yakun shi din nan da yazo ya shiga sallah yi ruku'i ashe ma bai kabbara harama ba balle na ruku'i ya manta da mene annahu lam yakun kabbara takbiratul iftita ya manta ashe ma bai kabbaran bude sallah ba kabbara harama kenan ita ake ce mata takbiratul iftita wala inda ruku'i haka lokacin da zai ruku'i na Allahu akbar duka ya tafi kawai sululu ya ga dan sululu ko kabaran ruku'i bai ba wa kabara ta raka ta tsaniya amma kuma da ya dago raka ta bi kuma sai ya kabara to yanzu ya za a yi kenan to imam malik sai ya fayyace al'amarin kala sai yake abin da ya fi sauki shine yanzu kowa ya san kabbarar da ya yi ba sunanta kabbara harama ba ko ko ba kabbarar ruku'i ba ce balle ya zo ya dabara ya ce ai ya ɗaura niyyar cewa kabbarar da ya zuwa ruku'i ya shiga da niyyar kabbara harama yanzu kabbarar da ya kabbara shi ta raka'a ta biyu to imam malik sai yake yabtadi usalatahu ni abin da nake gani wannan mutumin ya tako sallar shi daga farko shi kenan zai samu zaman lafiya ko ba haka ba imam malik ya ce ahabbu ilayya wannan ya fi soyuwa zuwa gare ni malamai suka ce ahabbu ilayya nan malam da imam malik ya faɗa nan tawalu'u yayi yana nufin dole ne ya sako sallar shi daga farko saboda babu sallah idan mutum da ya kabara harama ba ko akwai to da haka nan tawali imam malik ya ahabu ilai da yake bi ma'ana min babin wajibi ne yi haka walau hama al imami an takbiratul iftitah amma da mutum zai manta kabara harama tare da liman wa kabbara fi ruku'il awwal misali yanzu zamu sallar isha'i sai kowa ya kabbara harama amma da kai sai kai ba kai ba sai da aka tafi za a yi ruku'i wa kabbara fi ruku'il awwal ruku'i na farko sai ka tuna to sai kai kabbara harama a lokacin imam malik sai yace ra'aytu zalika mujzi'an anhu wannan kabbara da kai zuwa ruku'i ya isar maka a matsayin kabbara ka ta harama kuna gane ko amma da sharadi guda daya sharadin shine idan nawabi ha kabiratul intifa in kai niyyar wannan kabbarar da zakai ka tafi ruku'i yanzu ita ce kabbarar ka ta harama kenan wannan me yake nuna mana mutum yana samun ruku'i ne da kabbaran harama ko sannan mutum yana samun sallah ne da kabbaran harama da zarar ka rasa yin kabara harama ko ka yi wata kabara in ba kabara harama kai ba ba ka da wannan sallah za ka dawo farko ko za ka sako sallah ala malikun ko sai maliku yake cewa fil ladhi yusalli li nafsihi fa nasiya to mutum ne yana sallah shi kadai yana yi wa kansa sallah me sallah shi kadai fa nasiya takbiratul istita sai ya manta bai kabbara harama ba ai zai iya yiwa ko yana tunanin magi ko ya zai Allah a aini bai ba kawai ya zai tsaya ta ga yanzu daga masallacin nan sai yanzu wajen mai magi ko da ɗaya a barrace zuwa ƙarshen wata ab to ya za a yi innahu ya sa alifu salata imam malik ya ce zai tako sallah ne duk sanda ya tuna ko bayan awa nawa ne wa kala malikun fi imamin yan sa tafiya ta to wannan karan liman ne manta da kabara harama shirka shi gijigabji ne ya faru da liman hatta ya furga min salati inna lillahi wa inna ilaihi amma limamin nan gaskiya laifin ma mun shi eh ta tsamana liman ya zo ya kabbara sallah har ya gama ya zo sallah tun farko a karshe da ya kabbara harama ba ya manta laifin ma mun shi eh ya kamata su bincika su gano a'a ai su ba su sani ba zai iya liman ya zo a sake ku ji kamar <clears throat> ya ɗan yi gyaran murya a shi ne ce koyi ba kuma kawai ku kabara ku ta shi kuma yana can yana calculation akwai matsala da ka ga laifin ma shi ya kamata su gano matsalar su warware to bari mu ji a hukuncin sallah an tambayi maliku liman ne manta da kabaran harama bai tashi tunawa ba sai bayan da ya gama sallah kala sai maliku yace ara an yu'ida wannan limamin zai sake sallah wa yu'idu man khalfahu salah duk wa'inda suke bayan su sun sake sallah saboda wannan yana nuna muku muhimmancin kabbaran harama wa in fara man kalfa qad kabbaru ko da su na bayan nashi su sun yi kabbara ha to ai inda ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi ko shi liman shine direban ka yana barin kabbara harama kai duk ko kabbara ɗari za ka yi ba ta da amfani ko ba ka bane to wannan shine imam mali ya bada fatawa sai yake wa in kana kalfahu qad kabbaru inna hum yu'iduna ko da su a bayan sun yi kabbara to su ma za su sake sallah a bayan su saboda inda ma ju'ila al-imamu li yusamma bihi to ne ya kamata mu tsaya abin da mu karanta daidai Allah ya ba mu lada inda ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana ya gafarta muku Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya sa mu shiga da kyau da imani kafin in manta ina gayyatar yan uwa gobe daurin aure insha Allah zan yi aure a wannan masallaci insha Allah za a daura aure a nan insha Allah zan samu karuwa na aure da izinin Allah to bai insha Allah saboda haka ina ga yake yan uwa musulmi wanda bai samu damar zuwa bai mana addu'a Allah ya zama da mu lafiya a nan za a daura ko ba ni zan daura ba ko ba ni zan karba ba zan tura wakilci ko ba ni zan yi sallah ba eh zan zo ni ma zan bi mamu kuma zo in shaida a tsaya gani yadda al'amura za su kasance in an daura kuma dai sai kuma afuwa sannan akwai muhadara Allah ya kai mu gobe tsakanin magariba da isha insha Allah a wannan masallacin akwai malam Ibrahim Almadani da malam Ahmad Tunga da kuma malam Bashir yana nan tare da mu shugaban kungiyar Izala na gunduma a ƙarƙashin jagorancin shugaba na local zaman na Idi malam Idris wanda shi zai mana sallah gobe insha Allah ta'ala inda ba an samu sauyi ba ne insha Allah shi zai mana sallah in kuma ma dai ya kasance haka dai shi zai daura aure <laughs> insha Allah Eh, insha Allah za a yi muhadara nan za a yi duka nan za a yi bayan sallar magariba zuwa ita kenan ba karatun tafsiri ne eh insha Allah akwai muhadara insha Allah ba a yi siga ba me siga wali ya ce ya bayar ai ba ba a yin aure sai an sai wali ya bada wali shi ne zai ce ya bada so ya za a yi aure eh ba zai yiwu ba ya ce ba a yi ga ba eh ana yi ai ga fa shi ne a ce an ba na'am na'am ina zuwa a haƙuri da yake tallafa muke tana neman kamar da mu dan na ba da labarin daurin aure gobe kawai sai kamar da mu aure eh. na to ai shine siga ai ba sai an yi gaban neman ba shi neman dan an shata ne dan amini tashi bata wuce Allah sa albarka ba ai waliyi shi ke bada aure waliyi shi zai ce malam Yusuf je kana baka aure Allah ya albarka Allah ya zama da ku lafiya shi zai daura alfarma ce da kuma albarka da ake nema shine za a zo wajen lima a ce to yayi addu'a ko wajen malam ala gafarta malam ko wajen wani wani su yi addu'a amma ba liman yake daura aure ba saboda ka an yi siga ba kamar yadda kake dauka ba a yi siga ba an yi siga na'am bara a kira sallah na har kamar kuna da tambayoyi bara a kira sallah duk da lokacin ya ci sosai takwas ta